الدين ربنا أخرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وسرحوهن بمعروف sannan ita ma menene aka shar'anta mata a matsayin ta na baiwar Allah musulma kuma mu'mina Allah ta'ala ke ce dan wa idza nisa duk lokacin da kuka saki matan ku fa balagana ajalahun sai suka kusa kare lokacin da Allah subhanahu wataala ya gindaya musu mu kula da yadda Allah subhanahu wataala ya amfani da waɗannan idza tallaqatumun nisaa fa balagana ajalahunna a ita wannan aya ta 300 a 233 sannan ayar da ke biyar ita ita ma ta ce wa idza tallaqatumun nisaa fa balagana ajalahunna aya ta 232 shin wa idza tallaqatumun nisaa fa balagana ajalahunna wacce ta farko da wannan wa idza tallaqatumun nisaa fa balagana ajalahunna ta biyu ma'ana su ɗaya minus ba ɗaya ba a yare na larabci ko cikin al'uwa al'arabiya albulu yakan ɗauki ma'ana guda biyu akwai bulu na al ko kuma bulu na alzaya? to Alƙur'ani ya haɗe duka ma'anonin guda biyu ya amfani da su wanda ya taso daga Legas idan ya zo ciranci ko ya zo ta garawa ya zo ka suna kawai zo ka suna ba ya zo ka suna amma dai kai kasancewa? cewa eh bai iya shigo ƙwaryar garin inda ake ce maka suna asali ba mun kula to wanda ya taso daga lagos sai zo ya sauka ko ba su yaya suke da katsina ya zo katsina kaga wanda ya zo kuntuwa ma ya zo katsina mun kula yi wanda ke kuntuwa ya zo katsina gaida kenan to amma hakikanin zuwan ai ba a zo ba to shi ma wannan ababen guda biyu ne Allah subhanahu wataala ya kai da su akwai bulughu na al-muqaraba akwai kuma bulughu na al-ghaya bulughu al-muqaraba shine kake da iko kake da dama kake da fawa akan matar da ka saki tana cikin zaman idda a wannan lokacin kana da iko kana da fawa kana da damar da za ka mayar da ita ka ce ka mayar da ita ka mayar da aurenka tana so ko ba ta so dole ta koma ɗakin ka idan ma har ta ce ba ta yi to ka kai ƙara a ƙwatar mahajin ka idan iyayen suka ce ba su yi ba sai ka kai su ƙara a cire mahajin ka wannan ita ce ƙa'ida amma wannan wa idza talaqtum nisa fa balagana na biyu, idan har shi ya riga shi ne ya riga ya ƙare to baka da iko baka isa ba ka ce ka mayar da ita sai tana da zaɓi sai ta yi da sai ta aminta sa'annan sai ka sake biyan sadaki an daura maka aure in tana santar ba ta so shi ke nan ta zaɓi wani Allah samu fahimta abu ashe dalilin dama da yasa aka sharanta zaman inda a ɗakin miji ne a yi ƙoƙarin sasanta tsakani Allah baya buƙatar rabuwa sai in ya zama dole sai aka ce a zauna la ta dare la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra kai din baka sani ba me yiwuwa Allah ya farar da wani al'amari na musamman to a wannan zaman da take na ida ya kamata kowa ya sani ya kamata iyaye su sani kai ma mai aure ka sani ita ma mata ta sani ba mai ikon ya mayar da ita sai kai idan kuma kace ka mayar da ita ba wanda ya sai hana wanda bai sai ce baka isa ba a in kace ta ka mayar to ta komo wa idza qallaqtum nisa Allah ce idan kuka saki matan ku suna zaman jira na idda fa balagana ajalahunna idan kuka ga sun kusa isa lokacin da Allah ya yanka musu ko dai jini uku ko wata uku ko kuma haife abin da ke cikin su to idan kuna da sauran son matan ku Allah ce ku amsi ku hunna bi ma'ruf ku rike su da kyautatawa mun fahimci abu ka sake ta tun tana da ciki wata daya ake ta rakawa ake ta tafiya ana taja ana taja to in dai da gaske kana son matarka tana kan gadon asibiti ka tabbatar da cewa haihuwa ce ko kuma tana durkushe ka gane tana durkushe an kama ta kujera ta dafa ana ta yi hukuri ka ce dai kwace to na mai da kike shaida wacce da wacce kushe da na mai da ita <laughs> ehe na mai wallahi in ka bari nan da ya gudu ka zama da ita wani shi ne ka'ida ya fito eh to shi ke na riga an kare to amma kafin ta haife sai ka ce wance ito na mai da wurin nan shi ke na an gama ba wanda ya sai ce a wanda ma duk ya ja to kai ma ka ja sai dai baka san yancin ka ba ko baka san in haƙin ka ba ko baka san shari'ar ba irin yadda ya dace in ka san shari'a ba wanda yake taka ka da ta gane ta ga mutum bai san shari'a ba ne famsi ko kunna bi ma'ruf Allah ce ku rike da kyautatawa au ko kuma sarri ko kunna bi ma'ruf ku kyale su su karasa kyale ta ta haife kyale ta ta gama jini uku kyale ta ta gama wata uku shikenan tana kare jini uku ko tsarki uku ta ta hannunka kowa na da iko da fawa da fawa da dama da zai zo ya nema amma lokacin da take cikin idda akwai wanda ne nema wurin ta cinta da shanta da sutura ta da wajen zama akan wa a akan kai yake ashe ta aka ce ba ta wuri ba kuma a wannan lokacin a wannan lokacin da za ka mutu me zai faru sai ta ci gadon ka kuma za ta tashi daga idda ta min inda sarki sai ta koma idan min inda ta kaba idan mutu ashe ba ta kaci. Eh, ashe ta ka ce ashe idan an dawo an ce maka ka sake ba da sadaki a dora maka aure wani abu ake nufi amma da hakikanin abin da Allah ya faɗa to wata magana ce ita ce wannan in dai ka ce ba mai ikon neman aurenta sai kai babu wanda ya sai zo ya yi mata magana ta wani abu sai kai babu wanda ta ka ce zaman ka take yi kai ka ke da iko da bawa a kanta, Allah samu gani Allahumma ala da rahama Allah Allah ya amsa addu'a wannan shine hakikalin karatu wannan kuma shikenan dai wala tumsiku wannan ziraren Allah ya ce kar ku rike mata da cutarwa da ta'atalu don ku ketare iyaka kai ka san ba ka so kawai so kake ka tsawaita mata idan sai kaga ta kusa karewa sai ka zo ka ka mayar Eh, kamar e eh, kamar shi kenan kuma ana nan ana nan an gama ta zo ta yaye an kuma zuwa sabon aiki sai kaga ta shi kuma ka ce ka saki kawai dan ka wahala ita dan ka cuta mata dan ka zalunce ta Allah ce karkar wannan in ji Allah subhanahu wataala shine wala tunfiquna diraran lita'tabi Allah ta'ala ce man yaf'al zalika duk wanda ya aikata hakan daga cikin ku eh duk wanda ya kuskura ya aikata haka ma'ana ya rike mace da niyyar cutarwa Allah ce ba ban qadin zalama kusa. hakika ya zalunci kansa da kansa wala tattakhidhu ayatin lahi huzwa Allah ce kan kurki ayoyin Allah da izgili wa dhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah wacce ya ni'imta ta akan ku wa ma anzala alaikum min alkitab sanan ku tuna abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ga muku na alqur'ani wal hikma ya izu bihi ba bihi ma ba Allah san gane ba da nake nufi wa ma anzala alaikum min alkitabi da abinda Allah ya sauka muku na alqur'ani wal hikmati da hukunce hukuncin da ke cikin alqur'ani sai ya ce maka ya izukum bihi yake muku azibihi da shi bi me kenan bil qur'ani fa zakkir bil qur'ani man yakhafu yana da kamar yadda kai ma neman mu aji ku yi aji da Qur'ani Allah sa mu kaga shi ke gwada maka al-hikima da al-Qur'ani abu al-kitab da yi inda biyu ne sai ce maka ya ilkum bihi ma amma sai Allah ce ilkum bihi yana muku wa'azi bihi bihi bil Qur'ani bil kitabi واتقوا الله كل قرآن وعلموا وقال الله بكل شيء عليم hakika shi Allah subhanahu wataala bisa ga dukkan komai masani ne Allah ta'ala ce wa idza tallaqtum nisa idan kun saki matan ku hmm, kaji maganar fa balagana ajalahun suka kare lokacin da Allah ta'ala ya kance masu nan albulugu ne ma'ana alghaya ma'ana sun kare idda din ta kare jini uku ko ta kare tsarki uku ko ta kare wata uku ko kuma me ta haifi abin da ke cikinta shi kenan ko ɗan ɗaya ne ko ɗan biyu ne eh, wanda dai ya rage naka ka san yanzu lokacin yan biyu ne ya yi yan biyu ake rana su bakan da zai ce wani wuri ba Allah wani yake cin wani amana amma ma addu'a na samu haihuwa karuwa ta yan biyu a yi addu'a ya kuri abin da za a yi cikin sauƙi insha Allah ya kawo cikin sauƙi ya ce ba mu san biyu ba ne kaga irin abin da ake ana tafiya da ka ana tafiya da ka amma da ana tafiya da ilimi irin yadda ilimi ya zo na zamani za a gaya maka ko da ne za su gaya maka cewa guda ka zane ka zama cikin shi ya ce to mun kai ta asibiti ana ta abin nan ya aka fito aka ce ina masu wancewa ne ce ga munan ya ka ce to ga wannan ce masha Allah ya ce to na farko ne tsura gwani na ya eh? ce abin da aka kere wani yana na gawa ba gaga yana ta Allah Allah ya za'a da wannan guda ɗaya an ce masa to wato wato alhamdulillah ta sauka ga wannan ce saura na biyu aka shige shi eh aka ce eh biyu da ɗaya ne fara zuwa ga yanar mulki aka kuma aka ji aka ci gaba da laba kuma ga ɗayan shi ma ya biyu baya eh Allah mu gode haka Allah ke kayan sa to idan ka saki matarka kai sanya abinda ake cewa aikin gara na bawo sanya aikin gara kana kallon kana kallo kana kallon ruwan kwaɗo ma kafa kana ji kana gani ga matar kana so har ka bari ta haihu kana so har ka bari ta kare idan bai kai ka ta ma kanka ma ka je ka ce kamar ameda sun ce ba su yadda to wallahi wannan ni ban gane ko su ba saboda ai tun kana da dama ya kamata ka dama tun kwarya da ne eh ko kwarya da koshiya da dawo da nono suna hannun ka ya kamata ka dama amma sai da suka koma hannun wani ka ce a baka kayi damu ai bin ba lokacin da take cikin wannan zama na inda lokacin kake da iko wanda babu wanda ke da iko sai kai wa qulatu na haqqu bi rabbihin lokacin idan ka ce ka mayar ba wanda ya sai ce a kowaye ina ga maka wannan sai dai in baka san kanka ba amma dai idan irin wancan ne ba iri na ba ka gane idan irin wancan ne wanda ya san kanshi ai ba za a masa wannan ba amma ni iri na ai ba na fata ma yi Allah ya kawo da nizar zan saki matar kada Allah ya nuna mana rana kar Allah ya nuna mana da ni za a ce gashi na saki matar da nake aure Allah ba na fata Allah kar ka nuna mana rana dan wannan aiki ne na miyagun malamai munanan malami aiki ne na munanan attajirai aiki ne na miyagun masu mulki aure saki yaura ya saki yaura ya saki yaura ya saki kuma mutane ba wai damuwarsu Allah ba a'a me kake da shi wallahi billahi la ilaha illa huwa ni na sani a yanzu a matsayina na ne a kashi na wuri da a ce duk wata biyu zan saki mace ba zan rasa ba ta zama ba a garin duk bayan wata biyu a ce zan saki mace to insha Allah ta'ala ba zan rasa mata da zan aura ba wani bai da wata wata uwa duniya ma za a wanko a kawo ta ce ga ta to amma ne ni Allah ya ce shi ne abin kallon malamai da yawa suna amfani da damar da Allah ya ba su suna cutar da al'umma malamai da yawa suna amfani da damar da Allah ya ba su suna da al'umma malamai da dama suna amfani da damar da Allah ya ba su suna zalintar waɗanda suke jagoranta mutum ya baka auren yasa yana ganin girmanka bayan ɗan lokaci ka sake ta kuma ka ga 'yar wani ka ce kana so in ya hana ka ce za ka tsine masa bai ma iya hana ba zai iya hanawa saboda mai yana kallon girman ka yana kallon matsayinka haka zai daure rufe ido ya baka duk da cewa ya san halinka wallahi su matsalahi duk malamin da ke da wannan ɗabi'ar ba zai gama da imani ba zai cika da imani ba wallahi ba zai gama da lafiya ba hakan ba daidai ba ne hakan bai dace ba shi yasa nace ni ba na fatan Allah ya nuna mana da ni zan saki mata da gawa kar Allah ya nuna mana sha'awa idan duk ranar duniya za a kawo maka budurwa da baka taɓa sanin ta ba to gobe kuma wata za ka sha'awa mata ba za su ishe ka bai da san riga ba ta wadatar ta ba ta isa isar yadda ka san abin da kake ci baya wadatar ka kullum kana sha'awar wani sabo wallahi haka mata ba ran da za su wadace ka kai kawai kai hakuri da abin da Allah ta'ala ya kawai da ila iya kani shawarar da ke ba yan uwa malamai maimakon lokaci guda a zo a yi rubdugu da yan shekarun ka cikin cokali ka zo ka tara mata guda hudu cikin kuma yan shekaru ka gani sun zube to gwamba ka ba a sanu a hankali ka taka sanu a gurza a goga a raka da ɗaya in an ƙara daɗewa aka kara gogawa a ƙara ɗaya a kara samun wasu shekaru kama goma hakan nan sai a ƙaro ana nan ana na ƙara samu wata gumin Allah ya baka ka gane da ke wannan matsala ta ba ta da tasiri a jikin malamai akwai da yawa daga cikin malamai wadanda suna da ƙarfin faɗa a da ɗabi'a su ke na wasu akwai da yawa daga cikin masu kuɗi waɗanda ɗabi'a suke na aure saki gwamma-gwamma gara masu mulki irin da sarauta gargajiya su waɗanda ba su cika sakin aure ba ba su cika sakin aure ba sai dai su ma wasu su kan Allah ya sauwara su ba matsalar sakin auren bane ko karo shi a matsalar shi ne akwai koyanki matsalar shi ne akwai shine akwai yan bayan gida wanda ita ce matsala amma dai ba su da matsala a arziki ba su da matsala kuma malami a ji tsoron Allah hakan bai dace ba da ba bane masu kudi a ji tsoron Allah a arziki bai da kyau kai ba za ka ba za ka ji daɗi idan aka ma yarka haka ba to ka ba yar wani haka Allah ya mu gani wai za ka tabbatar mun sa idan kuka saki mata fa balagana ajalahun suka kai lokacin su suka kare idda su Allah ta'ala ce wala fala ta'budu min yanki ina wani ku iyaye maza eh iyaye maza kar ku hana su waɗannan matan ƴaƴan ku kenan an yanki ina azwajuhum da su auri mazajen da suke son aure idan bai da mafi ma'aru ma dama sun samu yarjejeniya tsakaninsu da kyautatawa misali ya sake ta eh bai iya mayar da ita ba har Allah ya kaddara ta kare ita bayan ta kare ita ta dawo gida kuma sai ya cewa yana bukatar kuma ya mayar da matarsa to lokacin da ya zo ya ce yana so idan tana so to ku iyaye ba haƙƙin kuma ne ku ce bai isa ba hakan ba daidai ba ne hakan bai kyautu ba hakan bai kamata ba amma idan kun hana to ya hannu kan amma ita ba ku kyautata mata ba ita shi ma ba ku kyautata masa ba dan tsoron abin da ake tsoro shine kada su je su haɗa junan su can baya su rika aikata aikin da yake ba da ba daidai ba Allah sa mun gani Allah ce kar ku hana su auren mazajen su da za ta bai bainahu bil ma'ruf idan sun samu yarjejeniya tsakanin su da kyautatawa zalika yau ka ce zalikum ya ka ce zalika saboda yawan maimaici yawan maimaici aka ce, zalikum da aka kuma mai da shi zalika yu'adu bihi shine ake wa'azi da shi wa ake wa'azanta man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir sai wanda ya kasance daga cikin ku ya imani da Allah da ranar lahira ashe wanda ya saki matarsa ya mata koran kare bai bata ta yi idda ba bai aikata daidai ba ashe wanda ya saki matarsa tana cikin idda ba ta kare ba ya ce ya mayar da ita iyayenta suka ce ba su yadda ba ba su aikata daidai ba ashe wanda ya saki matarsa eh bayan ya sake ta sa'annan aka yi kutun-kutun ya hana ta tare ta auri wanda take bukata shi ma bai aikata ne ba ka san akwai da shi ne rai da mace ne ce na ga wanda zai aure ki duniya na ga wanda zai aure ki duniya na ga kuma za ta shekara dubu wallahi ba za ta samu ji ba saboda tsabar sihiri saboda tsafi saboda dabo to hakan ba daidai ba ne hakan bai ba daidai ba ne eh, hakan bai dace ba wa'azin fa mai imani ake ma wa'azi kamar yadda matar da aka saka da ciki ta ɓoye cikin ta je ta auri wani aka ci gaba da zaman zina ba ta aikata daidai ba ba ta imani da Allah ba dan Allah ce in kunna yi na billahi wal yawmil akhir zaman da duk za a yi in ajiya ja daura wani auren sunan shi zaman zina to amma shi mijin da ya aura bai sani ba ba eh mijin da ya aura bai sani ba shi a kira shi masanaci ba masanaci ba ne ai abinda duk ka sani ba baka da laifi a kansa abinda ka sani shi ake rubuta ka kai amma laifin na nan wajen ta ita zaman zina take shi kuma yana zaman aure ne shi tsakanin shi da Allah idan ta toru wa za a hukunta daga ciki ita za a hukunta shi ba ita za a hukunta shi bai sani ba cutar shi aka yi darasa aka zalinta sa aka yi wanda kuma ana samun irin wannan matsalar yanzu wata yar ma ba wai auren ba ne a kawai a gari za a mata ciki a yi rufa-rufa zuwa daura aure kamar yadda gama kwanakin baya faru da wannan uwa a wata ƙaramin hukuma nan can yaje cikin nigeria a wurare a yanzu aka zo sati hudu da ya aure kawai ya ga abu bai gane ba to aka je aka ci aka aure a zo tana ciki sati goma sha sati goma sha wada ciki to kaga me aka yi an cuce shi an yaudare shi me ya kamata sai ya mayar masu matarsu a biya shi abin da ya kashe yaudara su aka wannan auren ba haramtaccen ba halartaccen aure ba ne haramtaccen aure ne to abin da yake ya je ɗauki matar ya kai ya ce to kuma yar man da kaya waya bai kuma sun za su kwashe kaya ce a sai kun biya ni wajen biyan kaya-kaya shi ne ya kai su ƙara ce nijar da aka yi hukunci aka ce cutar shi kuka yi kun biya shi kaza bakin gwargwado aka ce kaza ya ce ya yafa kaza aka biya shi adadin abin da bai kai abin da aka ce a biya shi ba wa an yi wannan an dawo kuma alaji sai aka baro kasar da ke da shari'a aka zo mana shari'a sai aka baro nijar aka shigo najeriya abin da aka yi ke da aka zo kasan ƙarar da aka shigar da shi sai aka shigar da shi ƙara wai ana zargin sa yana zo mata ta dubura abinda aka ake zargin su kenan yana zaune cikin azumi kusan sura kwana bakwai sallah ne yana zaune malam kawai yaji an zo an sami an kwakwa yi gaba da shi sai police sai ya je kwana biyu can karamar hukumar aka wani state cid da shi state cid ya kace ya yi zalunci sai nan kaza nan da ya zo yana ce sai da ya kwana wajen hudu ne ko biyar ranar rima ruwa yana zama wani ko sami da allah gashi gashi kanin shi ne gashi gashi gashi jagoran su na can abuwa uwa na can ya kira ya ce gashi abu da ke faruwa wani ya kira ya ke to kaza da kaza da kaza ya ce abu da ke faruwa shi ne muna buƙatar mu ji wannan kes din daga bakin jagoran ku wannan ranar hukuma ko ba mu ga mashi bisa ka'ida za mu karɓi wannan kes din mu bincika mu ga me yi da suka zo washe gari to ka san mutum ina kana wasu dan wani lokaci sai ya burgice dan da ne shi sun ji har sai an dauko an dauko lauya lauya ba me lauya magana lauya ne ai wallahi billahi la ilaha illa Allah akramakum Allah wannan case din dubu ɗari biyar ba ta kunda shi ta ta kashe shi waye mutu waye dawo ana zargin shi da homo yana biyo ta nan take ya kira wanda shara ta ji hannunsa shi kuma yin saboda tsabar sharing abin da ya ce to ayin gaskiyar magana wannan kes din abin ya ba ba domin bawan allah nan ana zargin yana zo mata ta ya haɗe mata wajen makasayar da babu kara wai su haɗe gaban nata ya zanzalo ana ma tunanin kes din bai yiwa sai an zo ma a gama shi za ta iya haihuwa ko za ta iya haihuwa ba ya haɗe mata babu kara da wajen kaji saboda tsabar ƙeta shi wannan lawai nan take ce to amma zai iya kashe wannan magana amma yayin dubu ɗari biyu da hamsin aka yi ta kayya kayya kama kama ne nake jin ko dubu hamsin ne muka satilin ko nawa ne to ni kuma dama tun da aka wannan satilin domin ana ne akwai inda ne ba akwai inda ne kira akwai inda na kai kes ɗin an kuma fara bibiyar kes ɗin an je an yi awo ai harka ce ta zamani za a je a gwada za a yi musamman ta yi bi nashi idan ya taba shigarta ta bayan za a gani eh an shi wannan gwajin sai wata kaza bai fito muka ce kowa ne mene wallahi ma na da wannan abin ya faru shi lawai ne ya aka fara bashi kudin suka tafi can shi ma wanda ke da ƙarar ya ce shi kuma abin da za a bashi naira dubu ne kudin beni sai da aka fara bashi naira dubu hamsin dubu hamsin za a zai sa ran da za a dawo ya ƙara ba da wannan kudin ya fa da kuɗin hannu da hannu amma na rantsi Allah da na cinno masa wuta wannan kudin da aka karɓa da aka maida su wallahi sai da aka maida su sai da aka mayar da su kai ka ga jami'in tsaro ya karɓi kuɗi ya dawo da su wallahi dubu hamsin cuk da cuk haka suka karɓi su haka suka maida to shi lauya nan kuma ba shi kuɗi hatta ce to malam kuna so mu karɓa muku kudin wajen lauya ma nace ce a'a shi lauya a kyale shi tukuna ai yayi wahala tun mu ake ta wahala ga azumi bakin shi har yammaci to ka shi a kyale mashi nashi amma dai wancan ba mu yafe ba za mu da ba wallahi malam ba ƙara kwana guda ba a wannan ranar zai ba wannan da kwana gidansa da wani iyalinsa saboda me an kita masa haƙi an je an yi binciken an gano binciken cewa tabbas ƙarya ka masa sharri ne sharri to ana yi Allah ya sauka Allah ya sauka mana yan uwa mu yi ta addu'a Allah ya kare mu aure Allah ya kare mu bala'i da sharri duk in za ka nemi aure dan uwa ka san inda za ka nemi aure kuma idan har za a daura auren nan to ka tabbatar an je an yi awo na ciki pregnancy a tabbatar babu ciki a je a yi awo na hiv sida a tabbatar babu a je a yi awo na abin da ya shafi siga siga ko sikila aiwa sikila Sikila so ya ce eh, a je a auna sikila kula yi a tabbatar cewa ita ba ta da kai ba kada ta yaya za ka iya ganewa a je a auna duk matar da ka je aurenta aka je wajen awo aka auna jininta genotype naka ya ba da ss ka kula yi in ya ka ss to akwai matsala amma me ina za a samu matsala sai idan kai eh idan kai kana da me kana da as idan kai kana da as ita tana da ss to komai zai iya faruwa idan kuma kai ka tabbatar cewa kai aa ne to ba ss ba ko xx ce kaje ka ɗauko mun ci abu ai hawa uku ne ko dai aa shi wannan normal ko as kariya ke ko kuma ss shi ss shine sikila duk wanda aka samu ss to kila ne kuma ita ka'ida ta tana bin jini ne idan aka zo aka haɗu tsakanin miji da mata miji na da aa e eh? mata na da aa to in an tashi a wajen haɗan wan ai ta ne da nashi za a haɗa ko to dole cikin na mahaifinka za ka ɗauko ɗaya ko dai ka ɗauki a ɗin farko ko ka ɗauki mai a ta biyu a cikin na mahaifiyarka shi ma dole za ka ɗauki ɗaya ko dai ka ɗauki a ɗin farko ko ka ɗauki a ta biyu to kuma wace ka ɗauka kai kana da mai kenan aa kaga idan kai A a ne A A za ku haifi a A ne idan ya kasance kai A A ne ita kuma as to ina aka zo dole da cikin naka za a ɗauko mai a ko ya ɗauko ɗin farko ko ta biyu za a zo wajen na mahaifiya za a ɗauki me ɗaya ko a ɗauki a ko a ɗauki me s idan aka sa ya ɗauki a ya zama mai mai kenan idan kuma aka kuskure ya ɗauki s ya zama me ya zama as ya biyo mahaifiya kenan mun fahimci abu dole ɗaya za a ɗauka ciki za ka yi ɗauka za ku ga wannan tana kariya ce amma har su haifi 'ya'yansu duka ba a mai su ba saboda me ana ɗaukar a na wannan ana ɗaukar a na wannan ba a ɗauki s din ba amma ina aka ɗauki s din ba to amma as da as to su ma idan suka haɗu to kuma zai iya faruwa za ku iya haifan ɗan ya ɗauko a ta nan farko ya ɗauki a ta nan kaga yana da mai kenan shi yana da aa ko kuma kuna da aa sai maku da kayan ku zai kuma ya ɗaukar a na ya ɗauki s a can kaga zo mai ya zama as ya zama irin zai kuma iya kuskure ya dauko mai ya dauko mai ya dauki s a nan ya kuma dauki s a can kaga ya zama mai ya zama sikila kai tsaye shi yasa za ka ga wani lokaci ku haifi da ba sikila ba ne wani lokaci kuma ku haifi da sikila Allah san muna ganewa to balantana uwa uba ss su haɗu da ss to kawai sikila ya za su zuru Allah sama na gani ba wannan karatu ne yan uwa a faɗaɗa sunansa ilimi kuma ilimi bai taɓa tashi daga matsayin ilimi ba sunansa ilimi kun ba za mu gushe muna karantar da ilimi dan an yi mu ne dan mu karantar da ilimi Allah sama na gani ba zalikum azka lakum wa aqharu yin hakan shi ya kun tsarki a gare ku da tsarkaka wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah fa shi ya san daidai kuma ku san komai ba shi yasa Allah ke ba ku bayanin yadda ya kamata ku idan ku samu tsira Allah ta ka tsayar da ku na wal walida wal walid da wata tara kaga kana buƙatar yanzu shekara ɗaya da wata nawa eh da wata uku ne shekara ɗaya da wata uku a ba da wata uku wata bakwai aka haifi yaron shekara iya da wata nawa sha ɗaya idan kuma an haife shi yana da wata shida kaga shekara biyu din dike kaga idan ta haifi idan ka kalli wata shida ka haɗa su da wata ashirin da hudu zai baka min zai baka wata talatin shi ne wa hannu ruwan tsalihu salatu da shahawa shi ne zai baka lissafin allah samun gani wa alal mauludi lahu rizquhun Allah ce wanda aka ma haihuwa shine al-mauludu lahu al-mauludu lahu wanda aka ma haihuwa alaihi rizquhunna wajibun sa ne ya ciyar da wannan uwa da kuma dan da take shayarwa wa hunna da masu tufafi bil ma'ruf da kyautatawa Allah ce la tukallafu nafsun ba a kallafa ma rai illa wasa لا تضار والدة بولدها Allah ce kada a yi amfani da ɗa a cutar da mahaifiya wala mawludun lahu bi waladi haka kada a yi amfani da ɗa a cutar da wa uba wa alal warisi mithlu zalika shi ma dan yana da kwatan kwatan wannan kai ya amfani da uba a cutar da shi ko a yi amfani da uwa a cutar da shi dan ma damar uwa ta gwada cewa tana buƙatar shayar da ɗanta eh tana buƙatar ta shayar da ɗanta to kar a hana a ce ba za a bari ta shayar da shi ma damar aka wayi gari ɗa ya karɓi nunan uwarsa ya ƙi karɓar nunan kowace mace to ita uwa ta ji tsoron allah kar ta ce kuma za ta shayar da shi ba da a ji a limoni ya shayar da shi mun fahimci abin kai amfani da damar ka a cutar da ruwa ko amfani da damar ruwa a cutar da ko amfani da damar ɗaya daga cikin biyu a cutar da wannan shi ya ƙi kawo kuɗin da ya kamata a shayar da ɗansa ƙarshe a zuwa cutar da ɗan ko kuma ita a kawo kuɗin amma ta ƙi masa abin da ya dace a zuwa cutar da shi Allah shi kara ya haka fa ina ya fi salin Allah ta'ala ya ce idan miji da matan nan suna nufin yaye suna so su yaye ɗansu to ba haka kawai ɗaya zai ce ya yayi ba a an taradin minhu ma sai an samu yarjejeniya wata shawurin kuma sai an zauna teburin shawara an tattauna Allah ce fala dunaha alaihi ba, babu laifi a kan abin da suka aikata a tsakanin wa in aradtum an tastardiu auladakum idan kuwa kuna nufin kun buƙaci ku ba da shayarwa 'ya'yan fa ma'ana kamar da suratul talaq ta maka bayani cewa in ta'asartum fasatubidu lahu ukhra idan abun ya wuya ta sai a nemi wata ta daban ta shayar da ɗan to idan abun ya wuya ta fa ko da nufin ku baiwa wani shayarwa Allah ya ce to wala junaha alaikum ma kullikum qawmin idza sallamtum idan kun mika ma ataitum bil ma'ruf amma kuka bayar na kyautatawa wattaqullah Allah ya ce ku tsoron Allah wa alam anna Allah bima ta'maluna basir gane lalle Allah game da duk abin da kuke aikatawa mai gani da kai ne sake komai Allah ka samu haka da na wallahi que zaman kan wata hudu eh wata hudu da kwana goma eh wata hudu da mene kwana goma ba wata hudu da kuma wata goma ba warin jumafu wai wata hudu da goma eh wata hudu da goma ya eh, zo mai kenan shekara ɗaya da min da wata ne to ba ka Allah ke ba na daga dabi'a da al'ada da zubi na larabawa a yaransu duk idan suka yi ibahami na adadi abin da ake ibahami shi ne rufewa idan suka lullube adadi to galibi musamman idan aka ce na rana ne ko dare to abin da ya fi rinjaya dare ke rinjaya idan mutum ya ce sun tu ashirin eh sun tu ashirin mana sumtu ashara layalin kenan tare da cewa eh tare da cewa ba dare ake azunta ba wani ake azunta rana ake azunta ana samun kwanci abu to nan da ya ci maka arba'ata ashirin wa ashirin ma'ana wa ashirin layalin ake magana in ka ɗauki dare goma kwana nawa kenan kwana goma ke nufi Allah samun fahimta ba wai wata hudu da goma ba wannan gwaranci ne ba larabci ba ba larabe ba ya irin wannan zuwa arba'ata ashirin a shara ta ce wata wata wai wata hudu da goma ha a dai sake dubawa fa idza a ajalahun Allah ce idan sun kare lokacin su fala junaha alaihim alaikum babu laifi a gare ku al'auliya dangi na mamaci fi ma fa'alla fi anfusihim bi ma'ruf cikin abin da suka yi kaza ba tare da mutum da kyautatawa wallahu bima ta'maluna khabir hakika Allah ga wani abin da kuke aikatawa zai ba kowa labari ka ganin an mutu an bar mace menene iddata na wata hudu da kwana goma qada take ce man ko ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun mata masu ciki lokacin da suke kare idan su shine su haife ciki to sai mijinta ya mutu ya batta da ciki wata wata ka gane ko kuma mutu je ta haife yau to yaya eh na ai ba batun saki bane ai ana magana abinda aka ce ana maganar idda ne ita kuma idda da ta saki da ta mutuwa eh inda ciki ne mun kula Eh, cin da ake magana ana maganar saki nan kuma ana maganar mutuwa to yanzu a nan eh a nan idan ka ce wancan saki ne da alai zira da nake magana yanzu idan ka ce saki ne muje saki ne nan kuma mutuwa ne eh sai ya mutu ya batta da ciki wata ɗaya ko biyu idan ta yi wata hudu da kwana goma alaihissalatu ta kare ita alaihissalatu ba ta kare ba saboda yi ba ta kare ba na alaihissalatu ya ya kuje karatu ko e eh. ina Allah samu gani tunda ne mun ji saki ne to nan kuma mutuwa ce ta ya mutu ya bata da ciki wata daya shi ke ta yi wata hudu da kwana goma kaga ciki yana da wata nawa kenan wata biyar da kwana goma shi ke ta kare inda sai ta yi mai sai ta haife ciki to in aka mutu aka bata kuma sai ta yi goma ba ya ilahi ya rabbi wato ko kun samu touch an samu touch ko waya ta kun haɗewa to ba ku kaɗai ta haɗe ba ba haccan can da da da can ma waya ta haɗe to amma sai aka kasu wasu kawai suka tafi kwalen daya wasu kuma suka tafi kwalen biyu <laughs> mafirin jaye suka ce to Ka'ida shi ne tun da dai ciki ne haifewa ka ce wulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna suka ce kawai idan an mutu da safa da yamma ta yau ta kare yadda kawai ta kare yadda shi ke suka ce a abinda za a yi ana shi ne sai mu dubu maganar guda biyu ta zaɓi lokacin da ya fi tsayi eh lokacin da mene lokacin da ya fi tsayi shi za ta yi ma'ana idan an ba ta ashirin wa ashara shi ya fi tsayi to shi za ta yi ma'ana an sake ta yau sai ta haihu yau ma ba ba an saki ta an mutu an bata yau mijinta ya mutu yau sai kuma me ta haihu yau ya ka ce a to ta yi haƙuri wani ya fi yi a nan arba ta shi mu ashara shi ya fi yawa to haka shi za ta yi a an mutu an bata da ciki wata nawa wata ɗaya an mutu an bata mene da ciki wata ɗaya nan kuma wani ya fi tsayi haihuwa kuma wata hudu da kwana goma haihuwa shi kudi aka ce turu wannan haihuwa shi za ta yi Allah sa mai shafin kaga kenan da an yi aiki da mene an yi aiki da kowane daga cikin ayar an shiga ko'ina idan cikin ne ya fi tsayi to sai abu cikin idan kuma a'a haihuwa ce ta fi tsayi to sai abu haihuwa dan ba za ta yi ba ka je ka auro mata <laughs> ka auro mata kuma ta zo maka da tsohon ciki auren ma ba ma auren ayo Allah Allah gani Allah kara mana da mu mm, fa ajalahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi idan sun kare idan su Allah babu laifi a ku a cikin abin da suka aikata wa kawo ne su ya kyautatawa wallahu bima ta'maluna khabir hakika Allah gaba da ba kowa labari ne Allah ta samu ne kyakkyawan labari wala junaha alaikum ba ku da laifin komai bima aqattum bihi cikin abin da kuka yi jirwaye da kamar wanka da shi min khidmatin nisa'i wajen neman mata ba kuma neman mata ba wajen neman auren mata ka gane Eh, abinda kuka yi jurwaye da kamar wanka da shi wajen neman auren mata amma waɗanne mata ake magana waɗanda aka mutu a kawai don ba jurwaye da kamar wanka ga wanda ya saki matarsa tana zama inda ka je ka mata jurwaye da kamar wanka ya eh, karya ma kafa ya yi daidai haka ne ya sake ta tana zama inda a gidan shi ka zo ka ce kamar ina samu kamar ki masha Allah ko ka zo wata kowa kowar kyauta wacce aka mutu aka bari eh wacce aka mutu aka bari babu laifi Don kun yi abu da ake ce budurwaye da kamar wanka au aka nan tofi an kusa ko kun koyi wa kanku Allah ce babu laifi ka zo gaisuwa abokinka ya wuce bayan ka yi gaisuwa ka ce Allah ya ji kan